mu mun zo ne mu kira duk wani matashi mai kishin najeriya duk wani matashi mai kishin arewa ko krista kake ko musulmi mu ba ruwan mu mun janye ga wannan kuma duk wanda ka ga insisting. Madugun zanga-zanga Comrade Murtala Garba wanda ya fara jinye kungiyarsa daga yin zanga-zangar. Shahararren malamin Islama Dr. Ahmad Abubakar Gumi wanda a farko ya ce zanga-zanga ce yaren da gwamnati ke ji, a yanzu ya buƙaci matasan da su jinkirta zanga-zangar. Babu wata doka ta addini ko ta tsarin ƙasa da ta hana mutum ya bayyana zaluncin da ake mishi da kuma ya nemi gyara. Amma ina kiran wayannan samari tunda yadda yanayin Najeriya yake muna cikin fama da taɓarɓarewar tsaro ga mutanen kidnapper ga mutanen boko haram ga ipop to ba lokaci ba ne yanzu na yin irin wannan zanga-zanga ina gani sakonsu ya isa inda ya kamata ya isa da ina ba su shawara domin maslahar kansu kafin wani sannan kuma maslaha al'umma gaba ɗaya su janye wannan maganar zanga zanga nan su ba da wata shida mana har zuwa januwari su gani in gwamnati ba ta wani abu ba sannan su yi tsari tsarin da yake za a tabbatar da ba a cutar da kowa ba ba an yi zanga-zanga na lumana. Shi kuma shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah Baba Usman Ingal Zarma ya shawarci matasan su janye zanga-zangar don alamun ba za ta haifar da alheri ba. Ba ma ma fata cikin ko Allah wannan zanga-zanga ya faru muna ta roƙo Allah ya kawar da shi. Allah ya sa shugabanni sun je kukan talakawa sun zo ga bin su maimakon zanga-zangar da aka fara ba a san inda zai kare ba kar ɓata gari su shiga cikinsa su zo su mayar da abin kuma ya zama wani abu daban Allah ya sauke. Tsohon kwamishinan kasuwanci na jihar Sokoto Aminu Bello ya yi kira ga gwamnati ta amsa wasu bukatun matasan don dakatar da shirin. Gwamnati muna kira gare ta ta diba ba wai a zo a cire subsidy ba a a tsaya a rage kuɗin mai kuma a rage dala a rage haraji. To idan aka yi haka kowane bangare za a samu sauki. Ba a zo a yi zanga-zanga ba wasu na can zanga gari banza sun suke a yi zanga-zanga su fashe shago. Mun ga abin da faru a Sudan mun ga abin da faru a Kenya su na cikin waɗanda abubuwan da ya kamata mu yi kan mu adalci mu wayar da kan matasan mu a nasu bangaren shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewa Jamilu Aliyu Caranci ya yi gargaɗin a kwantar da guguwa mai tinkarowa ganin irin yadda hadari ke tattaruwa kasai ya riga ya yi baki kwarai abin da ya rage hadarin nan ya tsage ruwa ya zuba ƙasa shugaba bola ahmed tinubu ba shi wani ya asasa wannan fitinar da al'umma suke ciki wannan kuma dole sai ka ba shugaba muhammadu buhari ta goma shi saboda shi iske ƙasar nan koya ne ana lallabawa yi mu al'umma alƙawalin zai zo ya gyara al'amurra amma ya zo ida dagule su ya watsa su ya malmala su ya abin da ya ga dama ya tafi to kamar mace ce gurguwa wadda aka kama ƙahon ta guda aka karya kai da ake tsammanin zaka zo ka ɗora wannan ƙahon guda sai ka zo ka ida samun ƙahon guda kuma sai ka ida karya ta yanzu dai da alamu wasu matasan sun janye daga zanga-zangar inda wasu ke ci cewa ba gudu ba ja da baya. Nasiru Adamu Eli Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.